الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله je من tsaya ƙarshen 48 a cikin wannan haka ne ko a ta hamsin daidai ke labbe ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da ɗaya kenan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون التي ونبئهم عن ضيف إبراهيم ونبئهم كباس لاباري أنا أمرني بأنه محمد صلى الله عليه وسلم كباس لاباري عن ضيف إبراهيم dangane da bakin nan da suka zo wajen annabi Ibrahim alaihi salam an gane ku wannan bayanin su ya gabata a cikin suratul hud ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء باذن حنيف baki wato ana cewa bai ya zanto baki ko bai ya zanto bako daya dukkan salafazin larabcin yana daukan wannan ma'ana izdakhalu alaihi lokacin da suka shiga wajen shi annabi ibrahim fa qalu salama sai suka yi masa sallama suka ce da shi assalamu alaikum kala sai annabi ibrahim ya ce inna minkum wajilun mu dai kan mun firgita game da ku ina jin tsoro game da ku ban san menene dalilin ku zuwa wajena ba ba wai daga yin sallama ne ya faɗi wannan maganar ba da suka yi sallama shi ma ya mayar da sallama an gane ku domin suratu hud ta tantance wala qad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salama qala salam shi ma sai ya mayar da martani game da sallama فما لبث an جاء bi ijlin nan take ya tashi ya je tanado abin shi kawo shine ya samu gasasshen rago lafiyayyen rago ya gasa ya kawo wa baki to daga lokacin da ya firgita shine lokacin da ya ga ya kawo musu ba ci ba ba ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum aw jasaminhum khifa har dai zuwa karshe saboda kamar da kuka to shine ke inna minkum wajidun sai suka ce قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا سكت لا توجل كرك فرجتا كرك الزورو inna nubashiruka bi gulamin alim mu mun zo ne za mu baka bishara bi gulamin alim dangane da wani jariri da za a baka ko da da za a baka wanda yake alimin zai kasance masani an gane ko ba abucin ilimi mai girma to wannan da za a bashi mai ilimi a wani wurin an ce eh, eh, menene da eh, bi gulamin halim yaro mai juriya ko da da za a baka wanda yake mai juriya akwai banci tsakanin juriya kuma da ilimi to wane ne cikin ƴaƴansa mai juriya wanne ne kuma cikin su wanda yake mai ilimi na. wanda yake mai juriya shine annabi Ibrahim alaihi salam annabi Isma'il alaihi salam juriyan da yayi shine gashi annabi Ibrahim ya gani a mafarki an ce yanka shi yi kirawo shi yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka na yi mafarkin gashi ina yanka ka an gane ku saboda haka na ga gashi ina yanka ka inni aratul manami anni azbahuka fanzur ma za tara sai kai tunani me ya kamata a yi in zartar da wannan mafarkin ko kada in zartar qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin yace ka zartar da abin da ka gani ka zartar da abin da aka yi maka umarni dan mafarkin annabawa umarni ne satajiduni insha Allah min sabirin in Allah ya yarda zaka sami ni ina cikin masu hakuri dangane da wannan abu ba zan wani razana ko an kadu ba to haka sallama anan Ibrahim ya kuntar da shi shine falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhibin 'azim to shine sai Allah ya fanshe shi juriyar da yayi shi annabi Ibrahim ya mika wuya cewa ya yanka ɗansa shi ma dan ya mika wuya cewa a yanka shi har ya kwantar da shi abin da ya rage kawai ya koga wuka a cikin sa Allah ce wana daina ku kawai sai muka kira shi an ya Ibrahim wa kad saddaka ruya lalle ka gaskata mafarki lalle umarnin da aka maka ka yarda to yanzu an canja shi inna haza la bala balagh wannan jarraba Allah ya baka kuma kafi wa fadainahu bi zibin azim to kaga wannan juriya ce ke sa ya ko ilimi juriya to yaro mai ilimi kuma shine annabi ishaq alaihi salam kuma yadda in kun bi sauran ayoyin za ku gane cewa lalle ya cancanta su fanta da ilimi wanda kuma ya cancanta su fanta da juriya to sai dai kowanne daga cikin annabawa yana da siffa ta ilimi kuma yana da siffa ta juriya sai dai kawai abin da zaka ce a iya samun siffar rinjaye a rabon da ya samu wato na ilimi ya fi rinjaye sama da rabon da ya samu na juriya ba wai dan ba da ita ba shi ma wannan a iya samun rabon da ya samu na juriya shine yafi yawa sama da rabon da ya samu na ilimi ba wai a ce ba da ilimi gaba ɗaya ba kun fahimta ku suka ce da shi ai mun zo ne mu baka mushara bi gulamin alim da wani da wanda yake mai ilimi da Allah zai baka kala sai ce abashartumuni yanzu za ku zo ku bani bisharan cewa zan haihu ala amma sanin kibaru bayan ko gashi tsufa ya riga ya kama ni na riga na manyanta fabima bima tubashirun wannan wace irin bushara ce kuma ya za a yi wannan bushara ta tabbata ai wanda ake sa ran haihuwa shine wanda yake cikin yarintarsa yake cikin kuruciyarsa amma na riga na manyanta shin da su malaman suka ce ya kai dan shekaru 99 wadan suka ce ya kai dan shekara 120 a wannan lokacin saboda ka baya tsammanin samun da ake masa bushara cewa zai samu قالوا بشرناك بالحق فلا تقم من القانتين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون قالوا سيسكت بشي بشرناك بالحق abinda muka yi muka bishara cewa zaka samu dan gaskiya ne fa ta takum min alqadidina kada ka zamanto kana cikin masu ɗebe tsammani duk da ka manyanta duk da ka kai shekarun da kake ganin ka wuce na haihuwa amma bai gagara ba a wajen Allah ya baka haihuwa da fala ta kun min qanitin kar ka zanto cikin masu ɗebe tsammani qala sai annabi Ibrahim ce wa man yaqanatu a wata kira'an wa man yaqanitu duk ma'anar su ɗaya ne wa man yaqnatu min rahmat rabbih babu mai ɗebe tsammani daga rahama ta ubangijinsa illa dallun sai mutane waɗanda suke halakakku ma'ana duk halin da ka shiga ciki karka ɗebe tsammani daga rahama ta ubangiji an gane ku domin ɗebe tsammani daga rahama ta ubangiji ba alama ce ta mummune na ba mummune nagari kullum yana sa rai dangane da rahamar ubangiji قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قال فما خطبكم أيها المرسلون To wannan ya riga ya kare yanzu na ji bishara wuri na kaɗai kuka zo ko kuma akwai sauran bayani shine ma'anan fa ma khatabukum menene abin da yake tasarrufu menene sha'aninku menene aikin da aka dora muku dama bishara kadai ayyuhal mursalun ya ku waɗannan ababen turowa wato manzanni kenan yana nufin su waɗannan mala'iku qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimina asalin sakon ba wurin ka bane kadai an tura mu kuma ila qaumin mujrimin zuwa ga waɗansu mutane masu laifi waɗanda za mu je su ba bishara za mu musu sai dai zartar da hukuncin Allah kansu إلا آل نوت إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين nan gudan an ce an tura su zuwa ga mutane waɗanda suke masu laifi amma wani sun ce inna ursilna ila qaumi lutin an tura mu ne zuwa ga mutanen annabi lutu alaihi salam a wani wurin suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin suka nuna garin annabi lut suka ce an tura mu ne dan mu je mu halakar da mutanen wannan gari na annabi lut lalle mutanen wannan gari sun kasance azzalumai to anan har sai rinka ce musu inna fiha luta ba ku san ba a cikin garin akwai annabi lutu ya za ku je ku hallakar da gari a ciki ga annabi qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin suka ce ai mun fika sanin waye ke ciki kuma mun san wane ne ya cancanta a masa azaba mun san wanda bai kamata a masa azaba ba da haka lanunajjiyannahu za mu samar da annabin Allah lutu alaihi salam wa ahlahu shi da ahalinsa ma'ana mutanen gidansa da zurriyarsa illa atahu sai fa matarsa kanat min al-ghabirina ita ta kasance tana cikin waɗanda za su wanzu cikin azaba ai albaqina fil azab to amma nan gurin duk sai aka cire wannan tun da an ambace shi a wani wuri saboda idan kissa ta maimaitu wani wurin sai a shafe kalmomin da suna wani wurin sai ka sun zaka same su wannan kissa dai tana cikin suratul hud ko mun karanta ta a tafsirin bara ba sai mun yi ta maimaita dogon bayani akan ta ba an gane ko da haka sai suka ce an tura mu zuwa ga mutane masu laifi illa ala lutun sai dai zurriyar gidan annabi lutun inna la ajma'in su waɗannan mu za mu samar da su gaba daya illa ra'atuhu sai fa wato matarsa qaddarna qaddarna innaha la min al-ghabirin ita wannan an zartar an kaddara cewa tana cikin al-ghabirin waɗanda za su wanzu waɗanda za su yi ragowa a cikin azaba ma'ana ita ba za ta samu sai ba tsira ba to wannan shine al-istisna ubadul istisna dan sun ce illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'i sai zurriyar gidan annabi lutu wannan za mu samar da su gaba daya ba su rage kowa ba sai suka ce illam ra'atuhu sai fa matarsa da sun ce illa ala lutum sayar zurriyar gidan lut sai kuma a cikin zurriyar gidan lut sai aka sake yin istisna'i aka ce illa mura'atuhu sai fa mata sa wato istisna um ba'da istisna sai ce faran فلما جاء آل لوط المرسلون qala innakum قوم mursalun yayin da su waɗannan manzanni suka zo gidan annabi lutu alaihi salam suka zo wa annabi lutu alaihi salam qala sai ce innakum qaumun munkarun lalle ku mutane ne waɗanda ban san su ba kakan ce anta munkarun indi ma'ana ni ban san ka ba ko antum munkaruna indi ni ban san ku ba wato ina inkarin ku kenan ma'ana ban san ku ba قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون قالوا تسك سيد سي بل جئناك بما كانوا فيه يمترون abin da muke dauke da shi mun zo maka ne da abin da su mutanen ka sai kasance yamtaruna suna shakka a cikinsa wato al-imtira wato shakka kenan na cewa azaba za ta sauka gare su suna shakka wa ka bil haqqi kuma mun zo maka da labari na gaskiya wanda baya kunshe da kowane irin sofa ne na ƙarya wa inna la sadiquna lalle mu masu gaskiya ne cikin abin nan da muke faɗa maka da ka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli ka tashi ka tafi cikin dare bi ahlika da iyalinka bi qit'in min al-layli a wani yanki na dare wattabi adbarahum kai ka bi bayan su su zurriyanka ma'ana idan ka tattara iyalanka kun fita bayan gari su wuce gaba kai kana bin su a baya dan ka tabbatar wani bai tsaya ba wala yaltafid minkum ahadun kar ɗaya daga cikin ku ya kuskure ya waiwaye lokacin da kuka fita Wanzu haisu umaruna wanzu ku ci gaba da tafiya haisu umaruna inda aka umarce ku ku nufa ba inda kuka zaba ba to ubangiji ya zaba masa can masaukin annabawa shine kasar sham yace ya tafi can gurin ya bar mutanansa ya bar can waɗanda za a azabta cikin azaba وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون Allah ce wa qadaina ilayhi zalika al-amra mun yi wa'ayin wannan al'amari zuwa ga annabin Allah Lutu alaihi salam a anan gurin yana nufin wa'ayi wa qadaina ilayhi zalika al-amra mun riga mun sanar da shi ta fuskar wahayi anna dabira haula'i lalle karshen waɗannan mutane naka da suka kareta ka maqtu'in abin yankewa ne musubihina da sassafe wato da asuba kenan shine musubihina Allah ya riga sanar da shi cewa da sanyin safiya za a zarkake su da azaba da haka shi yasa aka ce shi ya wuce cikin dare shi da iyalansa su fice su sulalle su burgani to shine ce ja'a ahlul madinati ja'a ahlul madinati sai mutanen gari suka zo wato gidan annabi lutu kenan yastabshirun wato suna masu farin ciki dan sun ga annabi lutu yayi sababbin baki sun zo a cikin sufar kan adam dan mala'ikun sun zo ne cikin sufar samari su kuma kun san su babban aikin da suke aikatawa aikin da yafi kowanne muni a cikin ayyukan sako shine wato inda ka cire shirka ko ka cire kafirci shine aikin luwati saboda ka sun ga an yi bakin samari sai suka dauka cewa sai suka zo gidan suna masu farin ciki ga baki sun zo shine waja ahadul madinati Shirun. kala sai annabi lutu ce inna haula'i dhaifi waɗannan da kuke ji da gani baki na ne fala tafdahuni kada ku tona min asiri kar ku fallasa ni a ce na yi baki kun zo ku ce musu mutunci bai dace ku yi haka ba an gane ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni wato kar ku nemi kunyatar da ni al a akan fallasa ko nan asiri wato kamar ana ganin mutane na mutanen kirki ne kuma ku zo ku yi wannan yanzu kun fallasa ne kenan dan kun fallasa kanku ne ma ina cikin ku amma nan gurin alkhizu shine kun yi tasuwa a ce ga baki sun zo gidana ba su samu kariya ta fuskata ba ku ji tsoron Allah wala tukuzuni kada ku yarda ku ce za ku kunyatar da abin da yake faɗawa wa mutanen su kenan قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قالوا تسكتي بشي أولم ننهك عن العالمين شنب مهنك بعض anil na dangane da karban baki gidanka ai mun hana ka cewa kar ka kuskure wani ka ce zaka soke wani bako dan dabi'ar mu shine mu in ga bako ba za mu kyale shi in mun gaishe ba za mu kyale shi ba qala sai annabi lutu alaihi salam yace la'i banati ga ƴaƴa na waɗanda suke mata to shine malamai suka ce wato banati dinnan yana nufin sauran mata na cikin garin domin matsayinsu a wajen shi a cikin shari'a suka matsayin ƴaƴa na cikinsa. sa sai yake ishara zuwa ga mata cewa ai bai kamata ba mutum ya biya bukatar sa gamar namiji dan uwansa ga mata nan gurin haula ibanati ga mata nan gurin ku ku aure su marka hanyar suraki in kuntum fa'ilina in har kuna da cewa sai kun kashe wuta sha'awar ku ga mata nan su aka halatta muku wannan duk bayani ya gabata can da yace haula ibanati hunna atahru lakum fattaqullaha wa la tukhzuna fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid duk wannan bayani ya gabata can baya لعمرك إنهم لفي سقرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل yace la'amurka wannan magana ce ta ubangiji la'amurka ina rantsuwa da rayuwarka wato yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahum lafi sakratihim innahum lalle su mutanen nan na Allah bulutu lafi sakratihim suna cikin magagin su na sako ya mahuna suna masu dimuwa sun kasa samo wa kansu hanyar siriya sun kasa samo wa kansu tunani mai kyau ta yadda za su fita daga cikin wannan mummunan nufi nasu da wannan mummunan sabo da suke ciki Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce fa akhazatuhum sayhatu kawai sai wata irin tsawa ta danke su mushrikina da sassafe wato mushrikin ma'ana waqtu zuruqi shamsi kenan lokacin kodowar rana Allah ya ce fa ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya saman garin ya koma kasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijil muka yi musu ruwa na duwatsu waɗanda suke min sijil daga yunfu ko daga laka irin wanda suke tautar jahannama Allah ya tsare shine Allah ke inna fi zalika la ayatin lil mutawassim ko ka karanta wannan inna fi zalika la ayatin lil mutawassim وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك للي أتكم أبنا داك أنبتا بايا لآيات أقوي آيوي دا سكي دان هنك لمتنزوا غي إيماني دا الله أما بغا قوة بسيغا للمتوسمين ga mutane waɗanda suke masu lura mutanen da suke lura da alamomin da suke jawo wa mutum halakar Allah sai su nisance su su alamomin da suke namowa mutum yardan Allah sai su yi kokarin aikata su to wannan suna ake kira almutawassimuna daga asima'u ne wanda Allah ke cewa simahum fi wujuhihim min asr sujud ta'rifuhum bi simahum la yasalun nasa ilhafan asima shine al alama al mutawassimun allazina yata'ammaluna al alamat allazina yastadilluna bil alama sune almutawassimuna inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin akwai ayoyi lil mutawassimina ga mutane masu lura ga mutane masu zurfin hankali wanda za su ga alamomi su kafa hujja da su bisa ga dacewar abin da ya kamata su yi a rayuwarsu an gane ko wa inna lalle wannan birni na mutanen annabi lutu la bi sabilin muqim yana kan hanya mai kakkiya idan ka tashi daga kasar iraki zaka tafi sha. wato yana nan akan hanya har yanzu alamun garin na nan na cewa an yi wa mutanen wannan wuri azaba dan ya zanto aya ga waɗanda za su bayan su inna fi zalika la ayatan lil mu'minin lalle a cikin haka akwai ayoyi lil mu'minin da dangane da mummuni to kun ga nan gurin sai aka ce wa amsarna alaihim amma can gurin fa ja'alna aliyaha safiraha wa amsarna alaiha hijaratan min sijil nan gurin kuma alaihim amfanin nan alaihim can alaiha dan saboda azabar ta tafi garin ta tafi wanda suke cikin garin gaba daya kila da an ce wa amsarna alaiha sai muka rusowa garin muka yi musu ruwa na duwar wasu wuta hijaratan min sijil in aka tsaya a nan kila ka dauka mutanen sun fita daga garin lokacin da azaba ta zo bata samu kowa ba amma wa amsarna alaihim yanzu lalle ta sabe suke shi yasa kowanne lafazi yana matsayin sa a duk inda aka ajiye shi sai ka samu wani ƙarin ma'ana da wata balaga ta alqur'ani wanda ba ta tana inda aka ajiye shi a can da an gane ku sanaka ta ce inna fi zalika la ayatin lil mutawassimina akwai ayoyi ga masu lura sai kuma ka ce inna fi zalika la ayatan lil mu'minin akai jam'in ayoyi kuma aka kawo su a siga ta mufradi idan an yi jam'in su wannan dan saboda kididdigowar ayoyin abu kaza aya ne abu kaza ma aya ne abu kaza ma aya ne to sai suka zanto ayat amma idan aka dunkule su aka ce ayatan lil mu'minin saboda dukkan taruwar ayoyin الآيات وإن تعددت لكنها دلت على مدلول واحد ayoyin ko da sun to amma suna nuna abu guda ɗaya ne shine karfin Allah da ikonsa da kudurarsa da zartarwarsa kan al'amura an gane ku to sai ce وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين الله وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين للي مثلا لأكي كرا أصحاب الأيكة للي سنكفن شيء لظالمين الظالمين معنا سوما بسي bu su yi imani da manzan da ashabul aikati sune mutanen shu'aibu dan Allah ce kazzaba ashabul aikati mursalin iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin to a nan gurin kamar an gama da mutanen annabi lutu a takaice ake nuna mutanen annabi shu'aibu alaihi salam lalle sun kasance azzalumai Allah ce fanta kamna minhum da suka yi zalunci ba su yi imani ba sai muka ɗauki fansa a kansu ta hanyar turo azaba wa huma labi imamin mubin wa huma. lalle garurukan wannan al'umma guda biyu mutanen annabi lutu da mutanen annabi shu'aibu labi imamin mubin suna kan hanya mabayyaniya ga duk wanda ya tashi daga iraki zai je sham har yanzu zai ga alamun garin su yana nuna cewa mutanen wannan gari an yi musu azaba ba kowa a wajen ba wani dan adam da ke iya rayuwa a wajen sai ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين للي متنم الحجر للي تنكرية المرسلين منزلي أصحاب الحجر سنة متنم النبو صالح عليه السلام وتثمد وكنا الحجر سنة ينكي سكينا an gane ko wani yanki ne da ya kunshi dalurruka ko ya kunshi wata ƙasa guda kamar ka ce ko afirka ko ka ce asiya ko afirka ta yamma to wannan wani yanki ne da ya kunshi ƙasashe ashabul hijri mutanen annabi salihu alaihi salam sun karyata manzanni wa atainahum ayatina mun ba su ayoyinmu fakanu an hamu sai suka kasance masu kawar da kai barin wannan ayoyi ayoyin ba su yi jagorancin su zuwa ga yin imani da Allah ba an gane ku wa hito na minal Jibali, sun kasance suna kerawa minal Jibali daga cikin duwatsu buyutan gidaje aminina waɗanda za su amintu a ciki shine wa samud allazina zina sakhra sakara wad Su ne saboda tsabagen karfi dutse za a je a hukuda a fitar da takuna a ciki da komai a yi gida ba wai sun zo sun zo sun yi gida bulo da bulo ba babban dutse kawai mutum zai je ya taho da shi ya fitarwa kansa dakuna a ciki ya fitar da zakin karfin baki zakin zama da baki komai a gida guda shi kadai duwatsu kawai dan karfi shine wa kanu yanhituna min aljibali duwatsu ne suka rinka zazzagawa suna yin buyutan gidaje aminina dan su amuntu a ciki Allah ce fa akhadathum sayhatu musbihin sai Allah ta'ala yake cewa fa kazarhum sayatu sai tsawa ta danke su musu musbihina da sanyin safiya da sassafe fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun irin abin da suka kasance suna tarawa na dukiya ma aghna anhum bai wadace su da komai ba lokacin da azaba ta zo musu duk waɗannan kisoshi an jeranta su a cikin suratul hud an jeranta waɗansu su cikin suratul a'raf duk tafsirin ya gabata a baya amma ana maimaita su ne dan kara jan hankali to sai Allah ya ce wana khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل التي وما خلق السماوات والأرض وما بينهما بما التي سميه دابك ويتنن بدك أسا كارد أهل السنة كي تكاننسو إلا بالحق سيدون قسكيا سيدون وتهيكما دكي كركشن هكا قوة أهل التاء أكوهيكما دكسا الله يهل التاء halittar sama da ƙasa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma halittar mu mutum da aljandan mai bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun saukar da ruwan sama dan ya fitar da tsirrai in tsirran nan sun fito sai mu samu abinci Mata, lakum wal an'amikum kore halittun da ke cikin kasa wannan duk dambil adama ne wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ubangiji ya hore abin da ke cikin sammai da kasa gaba ɗaya ya hore su gare ku kuma daga gare shi ne ke Allah ta'ala ma'ana kowane irin abu Allah ya halitta a akwai hikima karkashin halittansa sai dai wani ya sani wani kuma bai sani ba inna fi zalika la wato in wa inna sa'ata la atiya lalle tashin kiyama abu ne wanda yake mai zuwa fasfahi safhal jamil da ka fasfah ka zanto mai rangwame as safhal jamil kyakkyawar rangwame ka zanto mai hakuri kyakkyawan hakuri daidai da inda fasu fasbir sabran jamila daidai da inda wa wahjurhum hajran jamila ma'ana dukkan kissoshin annabawan da suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ga quraishawa ga mutanen annabi ibrahim ga mutanen annabi lutu ga barnar da suka yi ga halakar da aka yi musu mutanen annabi shaibu ga barnar da suka yi ga halakawar da aka musu mutanen annabi salihu barnar da suka yi ga halakawar da aka musu duk dan a ja hankalin qurayshawa wato su karfi musulunci su karfi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk ba su yadda ba to tunda ba su yadda ba sai Allah ke cewa rabu da su halittan sama da kasa da muka yi duk akwai hikima gargashi ko da su sun kafa ko da sun bijiri kuma kiyama da take karetawa lalle za ta zo yanzu kai abin da ya kamata kai shine ka jura hakuri fasfa istafa aljami kai kikkiawan hakuri kikkiawan hakuri shine hakurin da babu raki a cikin sa ka jure to shine malamai suke ta a nan gurin kafin a umarce shi da yin jihadi kenan amma bayan an umarce shi da jihadi ai magana hakuri kuma ta riga ta kare an gane ko sai ta bi inna rabbaka huwal khallaqul alim ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إن ربك للي أبنجدنك هو الخلاق شين ما حلتك كون إذن أبو العليم هو مثلي جمد أبن لي حلتك tun da shi ya halitta to yana hardace yana kiyaye da makomar kowace halitta da kuma inda wannan halitta take kuma ranar da ya so tarar da mutane ranar tashin kiyama ba abu ne wanda yake mai wahala ba abu ne wanda yake fi ghayati as-suhulati wal yusri sai ce wala kad atainaka hakika mun baka sab'an min al-masani bakwai cikin ababen da ake yawan maimaita karatun su al-masani abinda ake yawan maimaita karatun sa wal qur'an al-azim kuma mun baka qur'ani wanda yake mai girma to wannan asaba'ul masani shine malamai suka yi ta wato maganganu akai waɗansu suka ce dogayen surorin nan guda bakwai sune saba'ul masani suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf da kome sai suka ce da al'amfali da tauba sura da ce saboda rashin bismillah a sake su da haka waɗannan su ne sabo'ul masani in ji waɗansu malaman waɗansu suka ce a'a nau'ikan abin da qur'ani ke karanta suwa ne a cikin qur'ani akwai umarni akwai hani akwai alwa'du wato alkawali na gaskiya ga wanda ya ga wanda ya aiki na gari akwai alwa'idu wato narkon azaba ga wanda ya aiki wanda yake ba na gari ba sannan kuma akwai alqisasu wato labarin annabawa da suka wuce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab sannan akwai alqasamu yawan rantsuwa da ubangiji ke yi sannan akwai al'amsalu misalta misalci da Allah ke bugawa wa tilkal amsalu nadribuha lin nas suka ce wannan sune sab'ul masani ababan nan guda bakwai suna yawan maimaituwa yanzu a yi umarni da sallah in an zuma zakka in an juma azumi kaga abu ne ake yawan maimaita shi a yanzu a razanar game da wuta a yanzu a razanar game da mala'iku in an juma a razanar game da zaman kabari a razanar game da mutuwa wannan kaga abu ne mai maimaituwa sai suka ce haka rantsuwa ma take ta yau mai wa shamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli ana yau mai mutuwa umarni da hani da musalce musalce duk mai suke yi Allah ya buga misali da wato ainihin sauro inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ba, ya buga misali da gidan gizo gizo masal ladina takhudu min dunillah awliya kamasal al-ankabuti ittakhadhat baita wa daraba Allah masalan rajulan fihi shuraka'u mutasakkisun sun suka ce duk wannan abu ne mai yawan mai mutuwa dan haka wannan sune as-sabaqul masani amma a zance mafi inganci as-sabaqul masani suratul fatiha dai ita ce take mushi da ayoyi guda bakwai wannan Asabahu Almasani ayoyi guda bakwai Almasani wanda ake yawan maimaita karatun saboda Allah kalli ko da sallan farilla kadai kake baka nafila a kowane yini a matsayinka na mazaunin gida za ka karanta Fatiha so goma sha bakwai kaga ana yawan maimaita ta to idan kuma kana ah, salloli na nafil fili kaga kenan za ka karanta so adadi mai yawan gaske to saba'an kenan ya zanto wa ayat almasani waɗanda ake wa maimaita karatun su wala kada atina ka saba'an min almasani hakika min baka as-saba'ul masani ayoyin nan guda bakwai wal qur'an al-azim sannan mun baka qur'ani mai girma to shine suka ce wannan an yi taksis sannan aka zo aka yi umum domin ita kanta fatiha ai tana cikin qur'ani to amma menene ne killace ta daban don a nuna muhimmancin ta da haka a cikin dukkanin qur'ani gaba daya babu sura mafi daraja mafi falala sama da suratul fatiha ko da masu rukuya ba su da abin da za su yi rukuya da shi sama da suratul fatiha an gane ko da abin da yake biyo bayan suratul fatiha to bai kai ta falala ba da haka in za ka yi rukuya ma'ana za ka yi tofi za ka yi addu'a yana da kyau ka bude da suratul fatiha ai kuna sanar da abin da ya faru na ban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka je wani gari bakunci suka nemi a sauke su aka hana su masauki sai suka sauka a bayan gari sai kunama ko maciji ya harbi wannan maciji mutanen garin shugaban garin aka nemi maganin dafi aka rasa da aka ce to ai ga waɗancan bakin da muka hana su masoki mu je mu tambaye su ko akwai mai magani a cikin su sai aka zo aka ce shin ba wani wanda yake zai bayar da maganin dafi cikin ku sai wani sahabi ya ce ina da shi amma kuma ba zan yi kyauta ba sai an biya ni ce to me za a biya ce ko da muka zo masauki ku ana mu wannan sai ku biya to shine aka yi ittifaki aka yi yarjejeniya ko za a ba su ya daya kamar yadda wutar waya ta nuna ko za a ba su wani garke na tumaki ki in dai ya warke ga garken tumaki in kun zo kun yi wannan tofi in kun zo kun yi wannan magani yace mu je a nuna miki aka ji aka nuna masa shi yana kwance ya karanta suratul fatiha ya tofa masa kawai ya tashi aka ba su tumakin su suka kora suka tafi su wani ce to sai mu yanka yace a a yanzu ka wannan abun kana da tabbas annabi ya ce ayi ce eh, to ba da wannan tabbacin ka su to murke rike tumakin mu je mu tambaye annabi suka je suka faɗa ma annabi ga abin da ya faru sai annabi ce wa ma adraka annaha ruqya wani malami ya sanar da kai cewa fatiha ana tofi da ita ku je ku yanka tinkir in kun yanka ne ma ku kawo mun cinyar gaba sallallahu alaihi wasallam sai kasance annabi ya tabbatar da su kenan an gane ku to wannan shi ke nuna kaga wato matsayin suratul fatiha shine ibn al-qayyim ke faɗa a cikin littafin al-jawabul kafi liman sa'ala an ad shafi sunan littafin kin. Eh, an same gamsarwa dangane da wanda ya tambaya game da magani mai warkaswa wani ne ya fita cutukansa da yawa ya ce ya nemi likitoci ya rasa magani ibn al-qayyim yace baka duba cikin sunnar annabi bane maganin nan da fatiha ya fara kafin ya ce musu komai shine ke cewa har gobe in kunama ko maciji suka ciji mutum har kada ko dukkan wani abu mai dafi yana da kyau ka karanta masa fatiha yace in ka karanta fatiha ka tofa abu bai yi ba to wannan karka zargi fatiha ba fatiha ce ta daina aiki ba ba dai expire ba tana nan tana aikin ta kai mai karatun ne ba karanta daidai ba ko wanda aka karanta ba bai cancanta ba har kullum mai addu'a abin da yake bukata ya zanto yana da yaqini dangane da abin da yake karantawa ud'u wa antum muqinuna bil ijaba kana mai tabbacin kawai Allah zai amsa kuma ka yi karatun daidai kuma a cikin hali mafi kamala kuma kai mutum ne da ke nisantan haram duk wannan dalilai da ke sa fatiha bai tasiri amma idan ka karanta fatiha ba ta tasiri ba kai ba ta tasiri ba to lalle ka bincike kanka kai amma fatiha tana nan tana aikin ta hakika mun baka as masani to idan ya zanto suratul fatiha ita ce as masani kuma ga shi yanzu a nan a wannan sura ta suratul hijri an ce mun ba ka asabul masani wannan da ke nuna wa suratul fatiha makiyya ce ko madaniya makiyya domin suratul hijri gaba ɗayan ta makiyya ce sai kuma a cikin ta Allah ke cewa mun baka asabul masani mun ka alqur'anul azim wanda yana da kenan suratul fatiha makiyya ce amma ka aka sauka da ita to amma ko hadisi cikin sahih muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam na zauna a madina sai ya ji wani irin ƙara can sai mala'ika jibril ya sauka tare da shi da wani mala'ika sai mala'ika jibril ke cewa wannan wata kofa ce aka bude daga sama ba a sa bude ta ban da yau wannan wani mala'ika ne ya sauko daga sama bai taba saukowa ba ban da yau abinda muka zo maka da shi mun zo ne dai mu maka bishara da haske guda biyu haske na farko suratul fatiha haske na biyu mu suratul baqara karshen suratul baqara daga amanar rasulu zuwa karshe wannan ababai ne masu haske masu kima masu falala wanda mai addu'a zai iya yin addu'a da su ubangiji biya masa bukatarsa ko mutu ko namiji ko ya ba wani addu'ar ya ce masa ko bai ba wani ba zai iya yi da kansa to saboda haka ga haske guda biyu mun kawo maka ba yanda za a yi ka karanta harafi ɗaya daga cikin su ka roki Allah da abin da wannan harfin ya kosa fati sai an baka shi to kaga wannan ya faru ne a Madina an ce an sauka da haske guda biyu hasken farko shine mai suratul fatiha haske na biyu kuma kawati suratul bakara to yanzu kenan wannan kuma na nuna fatiha an saukar da ita a ina a Madina dazu kuma bayanin mu ce an saukar da ita a Makka to shine malamai suke cewa ai la mani amin takararin nuzulul aya aya ɗaya ta iya maimaituwa sau biyu a saukar da ita a makka a zo madina a sake maimaita ta karo na biyu amma fatiha yar maka ce tabbas makiya ce saukar ta a madina ƙara maimaitawa ne dan a faɗi falalanta ba wai dan a saukar da ita din ba ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ayoyinta in ka kirga guda bakwai ne to amma wannan guda bakwai sukan akwai sabani a kai wacce ce ayar farko wadan suka ce bismillahir rahmanir rahim ayar farko kenan alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim ta uku maliki yawmiddin ta hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta biyar sai kuma ihdinas siratal mustaqim ta shida wacce ta bakwai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin da aya bakwai kenan da haka sai zanto bismillah aya ce mai zaman kanta a bisa ga ra'ayin waɗannan malaman in ka tashi karatun fatiha ba ka faro daga bismillah ba ka karanta rabin fatiha ba duka gaba ɗayan fatiha ba yanzu ka karanta wani sashi na fatiha da haka dole sai ka yi bismillah kuma suna da hujja kwakwara amma magana ta biyu suka ce bismillah ba ta cikin fatiha bismillah tana cin gishin kanta ne da haka alhamdulillah rabbil alamin ayan farko ar-rahman ar-rahim ta biyu maliki yawmiddin ta uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta hudu ihdina siratal mustaqim ta biyar siratal ladzina an'amta alaihim ta shida غير المغضوب عليهم ولا الضالين ta bakwai an gane ku to wannan waɗansu malaman suka tafi akan haka in ka ga wannan fahimtar ta waɗannan malaman bismillah ba ta cikin fatiha da haka in mun ce karanta fatiha sai ka faro daga alhamdulillah har zuwa wani dalil kai daidai amma a ra'ayin malam farko karanta fatiha sai ka faro daga alhamdulillah sai mu ce ah, ba sai ba sai ka faro daga basmala to da haka malaman a kansu suka yi sabani da tsakanin masu kirga wannan tsakanin masu kirga wannan malaman kira'an kufa gaba daya wato hamza da kisa'i da asim bin abun nuzul kufi wanda karkashin wannan zaka samu riwayan abtu wato suna kirga bismillah a matsayin wato aya mai zaman karta. an gane ku da malaman kira'an maka gaba daya su abdullahi bin kasir al-makki kenan amma malaman kira'an madina su suka ce a'a bismillah ba ta cikin wannan shine wani ke cewa wal kufi ma ya ya'uddu al-basmala siwahuma ula alaihim uddala kenan ya kare wal kufi ma amakkin ya'uddu al batula malaman kira'an kufa da na makka suna ƙirga bismillah a matsayin ne a matsayin aya daga cikin ayoyin suratul fatiha siwahuma wanda ba su ba ula alaihim uddala kalmar alaihim ta farko ita ce aya a wajensa ba ta biyun ba siratal ladzina an'amta alaihim ta farkon kenan gairul maghdubi alaihim wal dhalim sai ce ula alaihim qaddana to dan haka wannan ne suna asbabul masani in ka dauki wancan hadda bismillah in ka dauki wannan banda bismillah to sai kuma Allah ta bi la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi an ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك كرك ميكر دغننك اذا ننك غدا بيو الى ما متعنا به ازواجا منهم zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi su mutane da wato na sunfi nau'ika na jin daɗi daban-daban irin wanda muka ba su kar ka zura idanka zuwa ga ni'imar duniya da muka ba su an gane ko azwaj nan ba wai mata ba a asnaf dangi na kayan ni'ima da muka baiwa kafirai wannan karka ka zura ido akai har ka rinka shagaltuwa da shi yasa ka manta da Allah wala ta tahzan alaihim kuma karka yi bakin ciki kan abin da suke samu kansu a ciki na kayi wa'azi sun ki karba annabi na damuwa idan yayi wa'azi ya ki karba Allah ke baki hakuri da Allah ka baka wannan saka Allah ya kunu mu'minin fala Allah ka baka wannan saka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa ay laysa alayka hudan walakin Allah yahdi man yasha kada ka damu da yawa tunda dai kayi wa'azi kai da zaka samu ladan ka na wa'azi na janahaka ka kaskantar da kanka domin aljanah yana nufin alin janibaka ka sassauta sassanninka ka sassanta ka sassauta mu'amalarka lil mu'minina ga mu'mini ka zanto ma sanyin hali game da mu'amalarka tsakaninka da mu'mini Allah yana umartar annabi annabi zanto mai tawazu sallallahu alaihi wasallam وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقل كما كفتا كشيء إني أنا النذير المبين لليني النذير wanda ke mai gargadi al-mubin ko mabayyani kama anzalna alal muqtasimina kamar yadda ubangiji ta Allah ya saukar da gargadi alal muqtasimina ga bisa ga waɗanda suke al muqtasimina wato mutanen da suke yan fashi da makami ana nufin larabawan kauye da manzo bai taba zo musu ba aka saukar da wa'ayi cewa a ai musu gargadi kenan an gane ko ko kuma al-muqtasimina wato ana nufin larabawan cikin garin makka waɗanda suka raba kansu a kofofin da ke shigowa makka duk bakon da zai shigo sai sun tare shi sun yi masa huduba sun ziga shi cewa kare saurari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani al-muqtasimin allazina iktasamu turuka makka wanda suka rarraba titunan makka ku ku tsaya a nan ku ku tsaya a nan gurin wai duk a hana mutane yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku kuskura ku saurare akwai wanda har auduga aka baki cewa in zaka shiga cikin gari ka je masallacin Ka'aba kaga wani mutum mai suffa kaza mai suffa kaza yana wata ibada iri kaza ka sa auduga ka toshe kullanka kar ka saurari abin da yake faɗa zai sihirce ka to haka wai duk suke yi dan su hana mutane su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazina ja'alu alqur'ana idina sune waɗanda suka mayar da qur'ani ya zanto yanki yanki abinda ake nufi sun mayar da qur'ani ya zanto idin yanki yanki ma'ana a ra'ayoyinsu a bisa ga fahimtar su wani ya ce in haza illa sihirin yu'sar wani ya ce in haza illa qaulul bashar wani ya ce in haza illa qaulu ka'in wani ya ce in haza illa shi'run kowanne daga cikinsu yana kokarin wato ya muna da alqur'ani kada a karbe shi sai su ce magana mawaki ce sai su ce ai ba wahayi bane magana dan adam ce sai su ce ai magana ce ta bokanci sai su ce ai magana ce ta mai sihiri to sune allazina ja'alul qur'ana ghazina Allah ce fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lanatsalannahum ajma'ina wallahi sai mun tambaye su gaba ɗayan su da wanda yace kazan da wanda yace kazan kowa sai an masa tambaya kuma ya bada ansa gobe kiyama amma kanu ya'malun dangane da irin abin da suka kasance suna aikatawa sai ce wasda bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin hmm. كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وسوف يعلمون الذين من ذنس فاصدع بما تؤمر فاصدع كبين بما تؤمر أبن لأك أمر شكرا ma'ana ka fasa bai karka ji tsoron bayyana dukkan abin da yake na gaskiya wa a'rid al mushrikin kuma ka kawar da kai gabar mushrikai haka ne fasdad ma na wa a'rid al mushrikin inna kafaina kal mustahzi'in lalle mu mun ishe ka mun isar maka mun wadatar da kai al mustahzi'in wajen fuskantar masu izgili gare ka ba sai ka ji bincinoyin kare kanka da kanka ba mu ne za ba ka kariya ba za su iya cutar da kai da komai ba ma'ana daidai lokacin da tsananin sanye tsanani daidai lokacin kuma Allah yake ƙara umarni da annabi cewa fas da abin umar yayin da duk wani ya zo da ƙarfi ko da basira ko da hikima ko da makirci sai ya hana gaskiya bayyana to yayin lokacin ko abucin gaskiya ya kamata ya dage shi kuma da daidai shi karfin Allah na goyon bayansa to kuma ubangiji ta'ala dan wata hikima ta ci baya bai wa gaskiya nasara haka kawai ita kadai ba tare da an yi gwagwarmaya ba sai in Allah ya so ya kunyatar da ƙarya sai ya bata ƙarfi ta yi ƙarfi ta haɓaka ta kai matsayin da za ta kai shikenan kawai sai a taso wani gungu na masu gaskiya fasilatul haq. waɗanda suke yan tara gutsa suna ganin ana ganin kila arazul minan nasi ba su da makamai a cikin gari ba wanda ya san su kila ba da tije bane kila matasa ne kila kaza ne ba su isa komai ba to lokacin da za su taso sai mala'u su ga cewa za su iya gamawa da su ta hanyar makirci ta hanyar tsoratarwa ta hanyar firgitarwa su suna yi wannan na yi wannan na yi a dai zuru zuwa rafi wata rana za a je a dawo babu ruwa ke ko to ana haka ne sai ubangiji ta ala ya taimaka ma gaskiya sai ta ragargaza wannan karyar ƙaryar sai ta kai duk inda ta kai wajen ƙaryarta sannan ubangiji ta ala yusallatu alaiha alhaqqa bi jabarutihi shikenan sai zanto gaba ɗaya wannan ƙaryar ta waye gare ka allam ta zana bil amsi kamar dama bata ta taɓa faruwa ba a jiya kazalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun da haka su suna dagewa kuma Allah na cewa annabi da ya jure fasdad ma tumar wa arda al mushrikin inna kafainaka al ya allazina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar sune waɗanda suke sanya ma Allah wani abin bauta din da ban kishiya kenan Allah ce fa sawfa ya'lamuna da sannu za su san labarin al'amari ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله ولقد نعلم هجيك من التكتير مثلا annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun kakan samu kuncin kirji da damuwa bima yaquluna dangane da abin da kafirai suke faɗa maka su ce maka sahiri su ce maka mawaki su ce maka boka kana damuwa mun san da wannan dan haka fasabbih bihamdi rabbika abin da zaka yi kayi tasbihi kana mai godiya ga ubangijinka wa kun min sajidin ka kasance cikin masu yin sallah as-sujud anan ana nufin sallah gaba ɗayan wa abudu rabbaka ka ci gaba da bautar ubangijinka hatta ya atiyaka yaqin har ya zanto cewa yaqini ya zo maka wato dukkan mutumin da yake kan tafarkin gaskiya kuma ake razanar da shi kan za a ga bayansa abin da ya kamata kenan ya waita tasbihi an gane ku fasabbi bi hamd rabbik wa kun min sajidin ibada ta ubangiji wanda bai na cikin sufofin al-muwahhidin ibadan nan ta zanto kuma diman da'iman shi yasa shugaban muwahhidin annabi Ibrahim cikin abin da aka siffanta shi da shi akwai yawan ibada inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin umma shi kadai ne fa amma aka ce ya zama al'umma shine abdullahi dan mas'ud yake cewa ai al jama'atu ma wafa al haqq ma al haqq kunta wahdaka in kaza an ce jama'a to gaskiya kenan ko da kai ɗaya ne a garin to kai dan kai ne jama'a sauran kuma su ne sauran kai kai ne jama'a saboda haka sai kasance ummatan qanitan ko mai yawan ibada lillahi da Allah hanifan yayi wa kowane irin addini tawaye sai addinin da Allah ya madaukake sarki masa wahayi akai wa lam yakun minal mushrikeen to shine na aka ce wa abu rabbaka hatta ya ce kal yaqin ka bauta ubangiji har yaqin ya zo maka menene yake ne mutuwa fala tamutunna illa wa antum muslimun ita ibada lokacin ta baya wucewa a ce lokacin ta ya wuce har sai bayan mutum ya mutu ba wani matsayi da za a kai da martaba da za a ce in ka je shi sai ka daina ibada wato wannan shine abin da yake mayar da martani ga wata waga ta sufaye waɗanda suke cewa akwai matsayin da za ka kai a cikin ibada idan ka kai wannan shikenan yusqatu anka takadi. dukkan waɗansu wajiban al'amurra sai sai su sauka a kanka babu halal babu haram babu wajibi babu mustahabi saboda me falakta laqin wai ka samu yaqini so sai suka fasara yaqini ba da mutuwa ba yaqini wani matsayi cikin sufanci in ka kai ka daina ibada la halala alayka wala haram komai dai ne kawai har ma aka zo aka samu wani daga cikin su yazo ce ba shi shine yaqinin ba kawai wa abu da rabaka hatta ce wai in ka gaji to shine yaqinin kawai shikenan daga lokacin ka daina ibada to kaga tafsirin gaske ba na jabu ba al yaqinu al maut dan Allah zai tambayi yan wuta ma salakakum fi sakar qalu lam naku min al musallin wa lam naku nutib al miskin wa kunna nakhudu ma al khaidin wa kunna nukazzibu bi yawm ad din hatta atana al yaqin inda wannan yakinin na gata shine al yaqinu anan gurin da yan wuta za su shiga wuta tunda yaqini ya zama sai ba su ba shiga wuta kenan amma a wuta suke wannan jawabin barna muka yi sai har yaqini ya zo mana to ka yaqini shine al-maut haka yake a hadisance al-yaqini shine al-maut da haka Allah ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin duk wanda kaji suna irin wannan sufancin to sufancin su ba na gaske bane ba waɗanda suke na gaske masu sufancin da can na farko ba irin wannan hanyar suka bu ba ga Junaid me ya faɗi me a Muhammad al-Junaid al-Qawariri me yake cewa yake cewa tariqatuna hadhihi marbutatun bil kitabi was sunna yace tafarkin mu da kake ji da gani a bayabaye yake da littafin Allah da sunnar annabi yace faman lam yahfaz alqur'ana wa lam yaktub alhadisa wa lam yata'allam fa falaysa minna yace duk wanda bai karanta qur'ani ba ya karanta hadisi ya karanta fiqhu duk wanda bai yi wannan ba yace to ko yace shi sufi ne to ba sufi bane ba bai zama dan halal dan sufa ba shi yasa sai zanto su qur'ani suka bai muhimmanci junaidu haka yayi sahal bin abdullahi at-tusturi haka yayi abdul qadir jilani haka yayi manyan wannan waliyan Allah abinda suka ce ka bi littafin Allah da sunnar annabi shine hakikanin tafarkin su gwada ne wanda in ka bi kai ka aljanna yayin da duk ya kasance ka rabu da qur'ani ka rabu da hadisi ka shiga waki ka shiga alburda ka shiga iriniya ka shiga dalailu ka fata ta lokaci mutum ne zai zo kwana na karatun dalailu amma bai haddace daga sabbi isma rabbikal a'la zuwa ka sama bai haddace juzu amma ba amma ya kwana da dalailu mutum yana iriniya ya zama shine dan koyro dan annabi yawa annabi waka ya masa menene shine shatan annabi shine menene dan annabi amma babu ruwan su da qur'ani babu ruwan su da hadisan annabi ya kamata da in kana so ka bi tafarkin annabi qur'anin nan da annabi ya zo da shi in baka haddace gaba ɗaya baka haddace wani rabo mai tsoka a cikin sa hadisan annabi ka faro daga arba'un hadis ka haddace dukkan hadisan nan arba'in ka fi sharhin su a cikin littattafai na sunna ka fi sharhi mai kyau wanda wannan ya ibn rajab al-hanbali ka fahimci mai hadisan suke nufi kana aiki da su to wannan ka zama kai ne dan gatan annabi kenan gobe kiyama ka gama da wannan ka shiga riyadu salihina ka gama da wannan malamin ka ya tsora maka bulugul maram ka gama da wannan kun shiga bukhari kun shiga muslim abu da turmuzi sa'i muwatta amma duk makarantun sufaye ba a karanta hadisi sai a karanta karamatul auliya sai dai karamomin wali amma ka baka kisasul anbiya nuhu hudu salihu annabi lutu annabi kaza sai a ce ah, wali wane wali wane wali wane أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير ga waɗanda Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun ga kissoshin waɗannan sai ka shagalta da kissoshin waɗansu kuma ai sai maka kutancin shi ka kasa gane shi amma waye ba zai ce bisa annabi Ibrahim ba har Yahudawa sun san annabi Ibrahim Nasari ɗan mushan suka ce wa annabi ibrahim abokin Allah kenan saboda kan ba ba ba wanda ya zai annabi ibrahim maganar cewa abokin Allah kuskuren fassara ne irin wanda ake samu kalmar khalil in ka samu yaran da baya da jarin kalmomi sai fassara shi da aboki to khalil kuma ba aboki ba kenan ma'ana ba sa wanda Allah ya wa kololuwar so na karshe shine annabi Muhammad da annabi Ibrahim ba kamar su su ma da annabi Muhammad da annabi Ibrahim wanda suka yi wa so na karshe a duniya wanda ba ka masa shine ubangijin subhanahu wataala da haka annabi Ibrahim ya zama khalil annabi Muhammad ya zama khalil to idan an ce khalil su sai su fassara shi da abokantaka su da yake fassara shine ha'incin fassara daga wajen malaman yan mushrik sai suka rutsar da mafiyansu. a takaice dai kaga kowa na girmama annabi Ibrahim har waɗanda ba musulmi ba kowa na girmama annabi Musa annabi Isa har waɗanda ba musulmi ba kowa na girmama annabi Harun to wanda duk zaka ɗauko wani wali da ke can cikin lungu ka fito da shi a cikin musulmi ba san tarihi sa ba kuna. to ka faɗa mana waɗanda ba tukuna ba ga manya manyan mu ga sanin tarihin su ba kafin ka kawo wancan kanana ƙanana. an gane ku to ko da aya biyu ce ko kuma a ina ganin lokaci yayi ko saboda haka ina ganin sai mu dakata a nan gurin dai abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tafi mana Adan saurara yan uwa. Maganan bandiri. kada bandere da waɗansu suke yi yamma da sunan zikiri yamma da sunan an yi wa da haihuwa ko da sunan an yi bikin wance wannan bai halaka ba cikin shari'a musulunci kun gane ku bai halaka ba cikin shari'a inda ya halatta a yi kiɗa a cikin shari'a musulunci wurare ne guda biyu wuri na farko ranar idi wuri na biyu Ranan ɗaurin aure ko wajen biki irin kiɗan da za a yi a ranan idi mata ne kaɗai za su yi kuma a cikin gida ba a waje ba irin kiɗan da za a yi a wajen aure mata ne kaɗai za su yi kuma a cikin gida ba a waje ba su kaɗai idan maza suka shiga ciki ya zama laifi in suka fito kofar gida kuma ya zama laifi idan maza suka yi kiɗan, kuma daidai da haka ya zama laifi idan ka duba hadisin bukhari wanda ya bada izini kenan ai kiɗa, ranar idi da kuma wajen dauran aure wannan dauran aure shine muka ce mata su kada a cikin gida ranar idi mata su kada a cikin gida wannan duk hadisi ya tabbata hadisin da ya tabbata na ranar idi waɗansu 'yan mata guda biyu sun zo ɗakin Aisha suna kada wani abu na kiɗa su biyu suna waɗansu wake-wake suna furta waɗansu wake-wake irin wanda suka gabata a lokacin jahiliya annabi da ya shigo ya yi shiru kyale su ce musu komai ba an gane ku lokacin da sayyidina abubakar shigo sai ya hana su abubakar ko umar manta da cikin biyu lokacin da sayyidina abubakar ya shigo sai ya hana su an gane ko yace a mizmar shaytan fi baitun nubuwa yace yanzu kuma sarewar shaytan za a zo ya gidan annabi sai annabi ce da'ahuma ya ababakar fa inna li kulli qaumin ida yace kyale su ayyau ranar idi to shine malaman fikihun suke cewa fadin abubakar siddiq cewa kin algaita shaytan a gidan annabi da kuma ansar da annabi bayar cewa kyale su yau ranar idi ne wannan na nuna kidan in aka yi shi a wata rana daban ba ta idi ba ta biki ba ya zama aikin kidan domin da yace shin algaita shedan bai ce ba kai ba algaita shedan ba ce ba amma takhsisi yayi am ne cewa kida algaita shedan ne amma sai yayi takhsisi yace amma ban da ranar idi ranar idi bai zama algaita shedan ba da zarar an yi shi a wata rana daban ba idi ba ya zo mai ya zama ala aslihi cewa waka shedan kidan shedan ce wannan kenan idan an zo ranar biki kuma mata za su yi su kada a cikin gida su fita waje kuma kasu ta kudu da maza wannan ma ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mata sun taho za a kai amarya sai annabi ke tambaye su yanzu kuma mutanen madina haka ake kai amarya ba a cewa komai a hanya sai wata mace ta to annabin Allah me za mu ce sai annabi ce ku ce atainakum atainakum wa hayyuna nuhayyikum shaida wannan ku faɗa ga mu nan mun zo ga mu nan mun zo saboda haka ku gayar da mu mu ma mu gayar da ku ma'ana kaga wato shi'irin barit in ma wannan ya halatta a samu suna shi'ir ya zama shi'ir barit wato atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum har qasam karshen abin da annabi faɗa to wannan in banda waɗannan wurare guda biyu duk inda aka kiɗa da waka ya zama haram akwai hadisi cikin bukhari inda yake cewa akwai waɗansu mutane za su zo a cikin al'umma ta yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azi amma bai nauke nan za a yi waɗansu mutane yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azi al-hira zina kenan za su nemi halatta zina an gane ku walharir za su nemi halatta sanya tufafi na alharir ga maza wanda kuma haram ne wal za su nemi halatta giya an gane ko su ba ta wani suna na daban su ce ashrabur ruhi wato spiritual drink A ashrabur ruhi kaga sun canja mata suna ai ba da ake canji kenan tana nan dai ba ta samaye ba to wal ma'azib kada kada da waje waje za su nemi su halatta su to shi ne malamai suka ce kalmar yastahillu ala wazan yastafilu wato kalma ce wadda ma'anarta kokarin jirkita wani abu zuwa wani abu waɗannan ababe guda biyu guda hudu kai hukuncin su haram su waɗannan za su zo su yi kokarin jirkita su daga haramci zuwa game halatti a ciki ga kiɗa da waka su ne kiɗa da waka alma'azin kenan to da haka yanzu annabi dama ya bada labarin waɗansu za su zo karshen zamani su halatta wannan hadisin kuma da cikin bukhari to cewa za su zo su halatta shi ya nuna me hukuncin sa a lokacin annabi haram tunda su ne yanzu su halatta amma lokacin annabi hukuncin sa haram kuma ga ji annabi ya layanta shi da abubuwan da suke don haramun ne giya haramun ne zinama haramun wannan haramun wannan ma dole ya zama haram kenan waɗansu sukan ce wai wannan kaɗe kaɗan an tare annabi da shi ne a madina wai tsara alfadar alaina min saniyatul wada'i wai sahabbai sun tare shi da madina to ita kanta wannan waƙar tsara alfadar alaina ba ta tabbata ba tarihi an tare annabi da ita ba ta tabbata ba cewa wai annabi ya hijira an tare shi da ita ka duba cikin bukari, ka duba asiratun nabawiyya na ibn hisham lokacin da annabi ya hijira zai zo madina wata rana ya je yaushe ya shiga madina Asalin sahabbai kwanaki suka yi kullum sai su fito bayan gari su jira annabi bai zo ba su koma su sake fitowa washe gari annabi bai zo ba su koma wata rana sun fito har sun gaji da zama sun koma kenan sai ga annabi ya taho sai wani bai yahuda yana gona sai ya ga annabi sai ya waya yana kiran sahabbai ta'alu ila jiddikum ta'alu wa qad kadima jiddukum ma'ana ku zo wanda kuke nema gaci ya zo har sun kusan koma sai suka zo suka tara annabi aka ce babu wani kida babu wani waka idan ka duba cikin bukhari idan ka duba siratul nabawiyya da ibnu hisham ba kida ko daya ba waka ko daya haka zuka zo hannun su ba komai lokacin da suka zo aka fita cikin gari suna rike da taguwar annabi annabi ce da uha fa innaha ma'mura ko sake ta an umarce ta sai inda za ta inda taguwar ta tsuguna a nan ne inda annabi zai gida ya masallaci magana ta kare sai taguwa ta zo kofar gidanka kana ta fatan ina ma ta tsaya dan annabi so ka gidanka kamar za ta tsaya sai ta wuce haka bai ta har ta dai inda ya kamata ta durkusa bayan ta durkusa ta sake tashi ta yi yawo ta sake dawowa wajen ta durkusa annabi ya sauko ya ce to anan za a yi masallaci aka tambaya wannan fulotin waye aka ce na dan sama rayu ne guda biyu annabi ce za mu yi masallaci ga kuɗin ku a babu kuɗin a tsaya kika ce sun ba sadaka annabi ce sai ya tsaya sallallahu alaihi wasallam da can wurin wata makabarta ce ta lokacin jahiliya annabi ce a tone duk kabarin da ke wajen a watsar da kashin bayan gari aka tone aka cike wurin aka yi masallaci a wajen wannan ke nuna makabarta in ta kafare ce ta zanto tsohuwa ya halatta a kwashe kasusun a watsar tun da kashin kafare baya da wata kima sai a gina masallaci a wajen to wannan shine a tarihance ga wanda ya san tarihi a tarihance ga wanda ya san sirar annabi amma dukkan rudanin da ake kawo an tar annabi da sala al badru alaina min saniyat al wada'i ayyuha al fina jita bil amr al muta'i jita sharrafta al madina marhaban ya khaira da'i Wannan duk bai tabbata ba duk kawai labarai ne ko domin inda zaka san bai tabbata ba garin madina yana arewa ne da garin makka wato daga makka in zaka madina zaka yi arewa to idan kai ka tafi daga makka za ka madina sai wani ya taso daga madina dan ya tare ka a bayan gari ta wace kofa daga cikin kofofin madina zai fito ta kofar kudu ko ta kofar yamma ko gabas ko arewa wace kofa kofar kudu to ita wannan saniyatul wada'i da ake magana tana kofar arewa akan hanyar sham ba akan hanyar makka ba to kuma wai sai aka ce anan aka tara annabi tala al badru alaina wani haske ya hudo mana mai kamar wata daren sha hudu min saniyatul wada'i a saniyatul wada'i to saniyatul wada'i kuma a arewa da madina ne ba a kudu da madina ba wanda wanda suka tare annabi kuma sun fito kudancin madina ne dan annabi ya fito daga kudu to menene wannan kuma shi yasa a cikin littafin ibnu al-qayyim zadul ma'ad fi hadith al ibad ya kawo wannan wakar baiti biyu ko uku sala al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da alillahi da'i waiti biyu ko uku amma yace an tare annabi da wannan ne lokacin da ya dawo daga yakin abin nan ta buka to wannan shine zaka ce yayi kusan da yayi kama da daidai tunda tabuka tana arewacin madina saniyatul wada'i tana arewacin madina da haka sahabbai sun fita arewa kenan sun taro annabi yana dawowa daga tabuka wannan in ta tabbata ita kanta sanadin wannan riwayan da'ifi amma wancan na cewa a makka aka tare shi ko ma wannan babu gaba ɗaya tarihi ne mara asali tsinkakken tarihi wani ya jiro shi ba daga asali ba daga reshe tsakiya ya zo ya ba mutane su yi saboda haka wannan kidan bandiri bai halatta ba duk wanda aka yi wa suna ya yi ma Allah godiya ta hanyar yanka rago biyu in ɗa namiji ne rago ɗaya in ya mace in yana da halin haka haka ya kamata yi wannan nama ya raba kashi uku kashi daya sadaka kashi daya kyauta kashi daya aji gida a ci wannan yayi ma Allah godiya ya aske kan jaririnsa ya auna nauyin gashin ya kwatanta kudin da sai kai nauyin wannan gashin imma da nerori na hamsin hamsin ko ashirin ashirin gwargwadon halinsa ko ma da daloli in mai hali ne ya bayar da wannan kudin sadaka fi sabilillahi sunnar annabi kenan amma ka zo ka gaito yan bandere samari marasa aikin yi ba su yi sakandaren boko ba ba su yi fiqh islam ta arabic ba ba su karanta qur'ani ba ba su wa annabi salati ba haka kawai su zo suna kada kade suna bata lokaci albattalun marasa aikin yi to wannan bai